ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحليم الحكيم اما بعد كما المسلمين السلام عليكم ورحمه الله bayan dai sauran musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda kuka saba kowane yammacin wannan wata a wannan masallacin da akwai nan cikin wannan gari na birnin kami ta bisa da su har kifi domin mu bi na alƙur'ani ne ke yau ba mu ne yammacin na shafiyar da wata ramadana shekarar musulunci duk da kai jira ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da yammacin sha shida daga wata hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu insha Allah za mu doka na sakon karatu ne wa ƙarshen zuwa inda Allah ya ce kuma jiya mu yi karatu a na sai da muka garbi aya ta ɗari da hudu da Allah ya yi magana ya ce kan ja kun ba su hanyar da lurarwa ta zo ku daga gurin ubangiji kamar a karatu wanda ya lura ya gane Allah a cikin Allah a cikin biya. Sami nafsihi amfanin lura da sati zai ke ba ga amfanin kanka kawai wa man abiya kuma wanda ya maka shi ya yi dundumi ya fi idonsa daga barin kallon shari'a da Allah ya kai ko Allah ya ce fa'ala ya hamuki ba wannan rashin kallon shari'a da kuma bai tsara bisa ga kaza sai annabi ya ce wa ma'ana alaikum ya fi ba hukunta rashin tsare ayyukan أي لست عليكم بحفيظ ولا حكيم وإنما أنا منذر والله هو الحفيظ عليكم إذا جرجدي لي كوي وبنجد كان يكشيني أمر الله كم بعد وظيفة أن بعض ما صار فيه يرمى الله Allah ya ce abu kaza daidai ne ka kaza ba daidai ba Allah ya ce yana kun kaza bayan yana kyamar kaza shi ne kawai ya tura ba wa tun daga annabawa Allah haffa da nan bayan da za su tsaya ga da dawa aikin su kawai shi ya sassabo ba shi da sama mutane ya aiki Allah abin da ɗaya ka so a bayyana ba in ka yarda ka fi don ka yi mafiyar kuma ka tsare ta kuma cikin da za ka tsara da kai zuwa gare kai kaɗai shi ne Allah mutum da ke ce. Zalika mutum da ya وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون مخرج البيت وكذلك نصرف الآيات أي كما بينا ما ذكر كما يتلوك بينا فإنك أيك موسى لكن زلنا أخوك هنا ذلك لله تبوك يسلوك رسول أيمنا لا Allah ya ce to kamar yadda muka yi wannan can bayanai yubayyinu al-ayati li ya'lamu haka muke bayyana ma ko ne waɗanne sami ayoyi da ke dan da aika mu da cikin da ba abota muna ya ta bi domin mutane su rasuwa Allah ya ce ko mukan ba ka yi wani ya kuru da rasta ko mun ba ka ilimi cikakken da za ka yi bayani al'amuran duniya da lahira fattakin lafiya har sai mamaki ya ce su kai muhammadu zarar da kayi karatu ma'ana zarar da bin gudu ka karanta ne da wani da ba ta ne wa karanta ne ya waje ka bin haɗa ƙwari ka zo da wani ba Allah ya kuwa a sai dai ka bi darussan mutanen farko da ta su yi kana kana kuwa shi yasa ka zo da wannan bayani Allah ya ce wani da bayyana kuma Allah ya ce mun ba su wannan yin ilimin bayyana shi kawai ya abin da mutane suke masana ba sanin gaskiya a cikin aiki Allah sanya mu cikin wannan da za su san gaskiya a cikin da mu ba da haka aka wani kawai da ba to a ni nan, an yi shi wasu su ta mamaki ya an kai ya tsawon da shi wasu kuma an yi kawo domin ya zama sanadiyar shi mu muna roƙon Allah ya sa ba a yi sanadiyar shi yiwa mu da hikimomin Allah ba cikin murata sai Allah ya ce aka ba اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ما يوحى إليك بأبي الله أعطيك سواء كذلك من ربك لا لك ya nuna annabi bai da sama za ta komi ba ya tsaka ko kalima guda duk da aka ce amma abin nan da aka yi a yanzu zuwa kurin shi ne Qur'ani bi Qur'ani annabi auhamu Allah mu bai bi Qur'ani nan da Allah ya yi zuwa gare ka la ta cikin kalmaka ka kada ka tunanin abubuwan da suke yi bal istajir bi ibadatillah shigar da bauta ma Allah shi wannan Allah za ka ko a mushi da sanya nasara mai yanka kuma jawo ka hankali bayan wannan aka yi cikin imani tare da ba shi kada na sama da kasa ila abu da ake yin da abu ba wanda su ta hau ba bai da gaskiya ba da Allah nan amma wa a'adda an da'ili kauka kai daga barin mushrikai komi girman komi dubarun komi da wata Allah la la haka tibbitin kada ka mai hankali gare su wala kan ka tibbila kada ka waiwayar zuwa ga abin da aka yi da za a yi su ta ba mu don a abin da an wajibi ne wannan magana ce ake da gagar shi ne a nan sallallahu alaihi wasallam amma ana nan al'ummar ta gaba daya kada su waiwayi girman kowa da maganganun kowa kyawawa ne masu daɗi ne ko na nanin su zaɓa mana Allah kada ka tsaya waiwayi kada da Allah da ba ta ko ta da duk wasu ba dubatu ko wayo ko bayanan da samu na ta abin da ka hawa ko mi kyawun maganganun nan wasu ba ba ba ba kyawun ba ba ba shi ne kuma ba a su wata wata ibada da ta sa ko ka ga duk kifin ba a da jagorori da manyan maluma yi manya-manyan rauna sun kawo sabbobi sun rirrike ko ina saboda ai kayan kwanto kakka gudu da wannan yawan riguna da kasan raunna wallahi ba gaskiya ba da Allah ba a hari an yi amince kawai kakka da yawa ba shi ne Allah ya kusa da hare da wani ri zai yi mana bayani da inda a sami mafi yawan manyan mutane da madawaka ta ba da hambaci. Su shi ne Allah ya ce, wani sha ba? ولو شاء الله ما أشركوا نعم وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وجد ولو شاء الله ما أشركوا الله يعفو dapat bercerita Allah. Kalau tidak Allah mesti bayar untuk Adam. Wadannan da kuka gani sun sha karatu sun sha larabci sun sha malaka sun sha fiki sun sha far amma ka gani su suna jira zuwa da wasu wani ya yi ba Allah Allah ya haka Allah ya ce da Allah ya ku shirya da na haramun da ya shirya da su wani bishiri da ku fi shirka da Allah ke da wasu da haɗu ya ba mu bayan sai da shi Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya cikin bayan kuma la yi su amma ya ba mai tambaya Allah bisa da kasa kuma da wani da shi da kashi ka ba shi karatu Allah shi ba a tambaya amma su mutane wa mun san na duk tambaya shi da Allah ya ce kakka da mu da ganin wani bana yana da jama'a mabiya da gaban shi ba kaska yi mamaki haka al'amuran Allah ya yi gudanar da shi Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce ba ji Allah ka alayhi hafizan ba mu sanya ka a kan su matsari ba aiwa ma ta an nata rajima ala amalin ba kai muka sanya ka tsare muna ayyukan ba jazi imale ha kai muka ka kai a kan ayyukan ba a'a ba ma an ta da bidiyoyi ba wakka laka da cewa kai sun zama daidai ba aka ce wannan wa hada tawjihu lima qabala an yi riwa ka magana ta karfafawa ay nafsa hafizan rajiban la um sujju bi rabbuhum ala al-iman fa kadama wajibi akan ku ko le ci da sa ka yi iman wa hada ka da kamal al-amr bi sa'i wannan magana an ce non don Allah da bani mun mun ji da ya ne bayan shekara ta goma sha uku sai Allah ya ce a gaba ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم نعم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. kada ku zagi jira wato nan da ba Allah ba ma'ana kada ku zagi gumakan shirkai wa asnamu gumakan na ce da gumakan na zinari na mawadata kada ku zagi su aibanta in kuka aibanta su kada su kulla a adawa da su ɗora zagin Allah su ba su dawa da hannun ba da an kan zagin su da kuma فعلمني بعدم معرفتهم بأقوات الله saboda rashin bani da jama'a ku ba ta mun ka kai in ka ce karfa ne an ta mun amma in da ba wani wanda aka yi wani yayi zai wa mun da su sai daula kana ji mu wani wanda ai ba ka tin daula ka ci ji ba ka ta mun ka da shi akalla ba kika yi hada kuma ba ki ji da saboda ganin da ka taɓa musu abin da su ganin girma da su kai girma da Allah ya ce rufu da zaki abin rikon ba da mutane saboda kai ya kai su da ba su Abdullahi ta kwaje su abin da aka yi sauka ayar da قال المشركون مشركين أكيد لتنتهين عن قلب أهل الأنبياء والله kuma عن الله بما قالوا أيضا أو نتحدث ولا ربك ko kuma wallahi za mu ci gaba da wato wake mu ta ji ubangiji wala hamun la sai Allah mu da cikin gaskiya ana su ala su ko a ba mu da ko Allah ba Allah ya ce ka gare su na kan da mun yi ko wani nan da ba ta bayyana da cikin da Allah haka ba mu samu ko da ni mutane ayyukan da suke aikatawa قال ابن عباس من يعمل بينا لأهل الساعة الساعة وقال ابن عباس حتى ساعة الكفر الكفر حتى من قال الكافرين كافرين ba ya da ba shi dai su ga duk da ka su duk da ni na Allah da ka da ban ba amma shi wannan malamin ko wannan yake da ko ka ne to za su ga girma su ya kai yadda bai kamata su yi sakaci a baki shi su bari a nan ila da zuma sannan ila rabbihim marji'un su mutanen nan zuwa da Allah ba ko wasu kai sai ya yi ya amali ta kai a kai ta lafiyohun ba ta biya wanda ba ta bayan da ta zuwa wani dubin da ba ta ba

قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أي أمركم ببعض المنكرات. تعترمت بكرة الجهة على لفظ أي والشكل mafi kaurin rankurori mafi tsananin da girma a wurin Jami'ai ya asu mun ayatu, sun wata aya mun ji za su suka ce annabi ya kawo su zargo. Wallahi, da yurna bi abati imani. Yurna ne a kawo musu wani abin da ke da al'ada. Ne abin da suka nema akwai mai da zuwa sun gaba, kamar yanzu a kan makarbi na iya tsara. a kwanar shi da koramu su kama noma to zuwa ba su abubuwa iri zai ba annabi na ya kawo kaza ya yi kaza sai ba annabi duk ciwon gawa Allah ya ce su ha su wa da su wallahi da za a zo ga za su yi Allah ya ce kun tabi inna ma la yaqulu billah al'amari hayyun Allah الأمر هذه الآيات عند الله الأمر يقول تكاوى علينا أن يعني لا حد ضروري هو القادر على الصبيان بمعصيات المين في التأييف الروح رب النهار كما لبالينا بالتأييف وعلى الله الله يسمى مؤمنين وما نشكركم أنها إذا جاءتنا يوم ya idan ba ayoyin ba ma yi ya Allah ta za yi ba abin da Allah ya fasa su na wasu da shi kawo su da za ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة نعم ونذرهم في طغيانهم يعمهون نعم. ونقلب أفئدتهم لا مجرد سواء أن نتعلم kama ta fi min biya wa mamaratin kamar yadda ba ku yi imani da aikin Allah ba farko lokacin da aka aiki annabi to haka za a sake bin zuba wani kawiri kuluba kan za mu bin zuba ta an imani da da bayin imani kama na zuku ne kama na zuku ne ba mu nan da Qur'ani awwal maratin kamar yadda Allah ai su ne shi kai yadda Allah bai ba imani da su ko da an sake saukar da wasu ayoyi masu ban mamaki ba za mu bari su imani wa ba a ruwa cikin naku dan sani yake wannan jumla ce farariya ba su wanda aka jawo ni bayani an da halika da kulawar da ranar zuwa cewa wanda ke halittar shirya ta fata cikin zukata shi ne Allah la gairu ba wani duwa yau ni Allah bai tabbare ka da shirya na ka kai wa yau ka jirgi ta zuwa ka karya ta abin da Allah ya kana da wayo da basira amma sai a jirgi ta kuma da shiriwa sai kai amfani da shi wajen karya ta gaskiya don haka kamar haramun mutum guda duk wanda Allah ya yi shirya gare shi awwala kana ka wuce Allah bai jirgi zuwa ka wannan ومن أراد الله شقاوته أول قلبه لا عدوة الله يعني شكية سكتا الله بجد شكية شكوى أبوه من شكية الله يسوانا بلغه خير وغرسي يذكران أسجن يسئي أخنس يعملون بما خير فعله أي وشكركم في ضلال يتفقد سنة فاتك شيء ويتردد من سنة خير كعو متحيرين سنة وأنسك بالموت dimmogartu ba su gane muradin Allah da wannan yana wanda ya gwada muna ka tausaya mu wanda aka ka saboda kaddara Allah da yake ba za ba bane dama su ayyukan Allah kaddarorin Allah Allah ya kaddaro abu ya hukunta shi baka da zaki. amma abin da za a samu cikin aikin kafirai an samu an na rai kaddaro su ko shi yake ba su kariya amma wala ne amuru bil wala ya da Allah ba zai umurce da su kafin shi ba Allah Allah zai hana su kafin sannan wala ya da kuma kai da za ka kafin kai mu bayar da shi kuma bayin mu ne kuma ya bai bayar da yana aiki ya samu abu biyu afdaro wa tun azan da hukuntawa a kan kai da ba ya ba amma Allah bai ce ya yi wannan ku ba duk koro ne ni garra da ku ka ku ce ma Allah ba ku wasu ruwa Allah ya gairo ba ku ta sai a samu hannu amma can kaddarowa ce da Allah sun kashin azan an hadisi bayi an kafa kashi biyu waɗanda a yi su domin shirya waɗanda a yi su domin sa Su shi yasa nan ka tausaya ma wanda ya A yi bayani sai an gari da kasara Allah ta ci da ya shi ko a yi su yana ta abu a don wallahi wa qadahu wa amruhu wani rida Allah ya kaddaro ma shi ya hukunta ka zo ya ka samu wannan aiki kuma shi yayi umurni ya yi wannan na amuru bil amru kaza amru kaza shi yayi umurni wai za ku kuma ga da shi ya yi da wannan aiki ne kaga abu gudu wanda aikin kafiri ya samu biyu bai samu biyu da shi da Allah mara wajen karshe ce wannan da ban kaddara ba su imani ba wannan da ruwan da ruwa su yi su ya yi ya kawo su wato faɗi tashin su cikin fata ya mabu da suna tsarar su su kai da dawo su da hayyari da suna waɗanda su ji su ba su gane abin nan da su kai ba ba ba da kai ne ba su gane su kure ne kaji Allah ala kullu ya ake na da ya kawo bi azalikum waqat mun salla kan duka da kunnuwan da ganin su da mun salla abadiya wajen yin yau da shawo su da ka shi ba hauka don ka gane abin da Allah kana kai ma hauka yana dariya shi ya san abin da ka ba da dariya amma kai ba ka gani wannan ko da ka gani ya yi to ba kuwa shi yana gani ya yi kuma an dawo da tsari lokacin da kai ba ka gani tsari amma shi gani ta an samu ɗan yama an sha wa dan abu na ba dai da zuciyar ba ba dai da mai ido ba ba dai da mai suna ba majayya na ta an ka sa an sha maka shi zai bar gani mara ka gani to abin da ka gani daidai sai bar gani na daidai sai tura harka ta ishan da daban shi wanda ya gani a wannan lokaci rayuwar da da zai kalle da daidai za ka komi ya saba da mafiya da za ka yi raba ita da wuri don haka shi ne Allah kawai a kare wata sai yana ta kada ya ce ka sai na shafa ka ce tsakanin zuciya sai da shirya nan sai in gano ni wanda Allah ya so da shirya wallahi ya yi mai a babba ya so shi da kai, ya yi mai kuma ba ta shi jin da godiya da Allah masa sun san shi ya yawa ya Allah wani shi ya ba mu haka sai Allah masa sun san shi ya ce a gaba ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون Jadi mu'jizoji baya amfani da dukkan man an yadda kira dukkan wanda Allah ya nafasar da وأنه لو أتاهم في الآيات التي اقترحوها لا موضوع الله بينهم دعاية تكلم من إنزال الملائكة من توقف الملائكة وإياك الموتى دعاية الموتى حتى يكلموا تجري مكانهم وحشروا السباع والدواب ثم قولوا دكا لكم بالله سلوك شيئا تقول لا شيء سبع النبي ma amanu bi muhammadi wal qur'ani da asule da saboda abun tushen katan suna asali ne original kata to suna fito Allah ya kaddaro da wannan bayan Ya da suka kuma haka Allah ya hukunta suna kan wannan dan haka na abu Allah ya da yan wana godiya wa Allah wanda Allah ya shirya da duk doka ne kuma da roƙon Allah ya sa ya zama da kuma tausaya ma wanda yake ba ganin shi ta hannun biya bai ganin da bai ganin da ta gaskiya ba daidai ba ana kalla zama mutane ana mutane yau suka suka yi shi ne Allah maka rukun da bi su hana wa ta'ala walau an na nasalna ilai da mu din nan mun saukar zuwa da su malaka da malaka zuwa da Allah mun mun ba sun bukka mama ta ta ta su ce lalle Allah Muhammadu manzo Allah Allah ki ko da mu ya haka ba shi kadai ba wa hasharna alaihim kullu shay'in kubada muka taro musu duk dabbobin dawa da ba da kullu shay'in duk wani dabba da shi kubada su gare su ta da hukka ma'ana su gare su gaba da gaba su kai ko su sani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man Muhammad su karanta mu wata wata rana wani mutum da shi aka lafiya shi duwatsu yana kiwo cikin daji sai kura ta so ta cakci a gudu da shiwa sai ya gargaje ta sai ta koma kan tsaye su gobe suna kuma gudu da shiwa Allah ya faɗa ne kura da gwamna karna na karna na kai cikin dabbobi sai ka yi gwamna da baki wallahi ka yi gwamna ni na kai mamaki sai a kan da Muhammad ta Allah ya aiko zuwa ga kafin yayi a aiko shi manzo ta da take ba sai kana nan kana wa ta ka dubi da ba ka da ya dai in dai in dai yake da kai Madina to a kai min da rubuce ka yi kare ba pura fakkare garje zuwa ji ya yi sai da annabi Muhammadu manzon Allah ne ya dawo ya ce masa rabu bayan ba su annabi annabi sallallahu alaihi wasallam hatta dabbobi sun sai da manzon Allah wata rana wani babar wani babar ma mafarauci ya farauci abin da dabbo yana a kai shi ya yanki yana a da shi kan da haka sai ya biyo da kyanar da yanki ina na ya manzo Allah ne manzo Allah hmm, haka aka manzo Allah yace kai manzo Allah kake yace eh. yace wa da manzo Allah kake da wannan da kaza ya kana da gogo ba kai ce ce ga sai da wuri akan wallahi la illallah wa anna muhammadan kai annabi tambaya ya tabu ya tabu man ana yadda da Allah ni wa ne ke an tara kullu rabbil alamin yake yake kai manzo Allah ubangiji ta ne ya ce ne ko ne da haka hatta dabbobi sun ba da kai annabi ban ta ne kai ne kuma sannan ai ce ne daga gurin Allah ba in za a karanta a shafata a tsari ya za a kai wannan dawowa ban mamaki eh da wata ruwa an ce bai musulun da cewa kai amma dangana da sihiri da wata ruwa an ce kuma ya da Allah wa adam don haka wa ma tuguni aya ai Allah ya ce ko wa ma tuguni aya wan nuzur an qaumin la yu'minun da wata ruwa Allah ya wa ma tuguni al'ayatu ai ayoyi da ke karanta mutane wa nuzur da gargaɗe da ake a tsoron da mutane da gafa da halakar wasu mutane duk ba su wala ta an son min dan su suka mutane Allah da kai wa imani da ba wanda Allah ya rabu ka ga imani Allah ya gafa da ko ko ba da shi da shi da gode da Allah ne shi Allah ya ba duk wannan abubuwa ko ta ta هذا ما مشاء الله وحشرنا عليهم كل شيء مبلغ muka kawo musu dukkan dabbobi su kai gaba da gaba Allah ya ce wallahi ma kanu yu'minu kafin su suna imani da Allah insha Allah sai an bara musu da wannan abin da shi ba law alaina wa alaina ya annabi sarwa da mun ba su duka waɗanda ayoyi da da kuma illa a Allah ya fi imani suka imani aka ce wa rajaru a sai su imani sai bi tsammani annabi sallallahu alaihi wa sallam da imani waɗannan mutane Allah ya ce wa rajaru da rajaru ya ji da amma ne nan yau suna jahilta annal amara da duniya suna da amari yana gudana ne da son Allah wa Allah ya ce يحفظون أن الإيمان إليهم وفرة da سنة الإيمان سنة فاسو كريم kafin ima ba a sami mata shawo amon kori suka kuma na imani wa mata shawo kabaru suna su sun kori suka kuma ya ne ga lamarin ka gane bai kasance haka ba gane ka biyo na yake la yu'minu billahi illa ba wanda imani sai ka ba su ba su shirya su ولا يكفر الصوت عن بيت الا من قدرته غير ان استعقدت شيء وقد لست بني قدر بس لو حقك ينام قطع بشريان من وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم بعض نعم.

makiyan nan kuma ba nauyi guda da ya ina shi akwai shekarun mutane wani jirgin da kuma akwai shekarun wasu dole ba annabi sai ya samu kan kada makiya cikin mutane a koran da shekarun da Allah bai kaddare su shi ya ba za su yi alawa da annabi da makiya haka cikin Shi ne kamar da an haula ya yi shirki na da, Allah ya ci ma kamar yadda muka sanya wa annabi sai na maka da ka da kai وآمنك سنة رافع مطلوب هذا سنك سنة رافع مطلوب أبن بكر كذلك جعلنا لمن قبلك من الأنبياء أعداء من شياطين الجن haka muka sanya mu annaba da gabaninka muka jarrabe su da makiya na ce da mu aljanu da mun ta don haka fasbir ala fa'ala da kai hakuri akan cutar mutane waɗanda su yi ga shiyar ba da kuma aljanu kama kamar yadda waɗanda annaba na gabanin su suka hakuri kalau jauh di itu jauh dia saya sama istilahnya sama istilahnya kabil ada istilahnya pun sama dah aku dulu kerja tadi kata menjadi jabatan itu cuma lewat yang terkini ke anda tadi sudah aku masih tahu aku tidak tahu yang ada tapi kalau dia mampu kerja di mama ialah kerja di mama Allah kasih mereka yang mampu dia akan cukupkan lagi Allah yang hakikat Allah nasma ada ini di bawah ini di bawah ini haka sashen zai ci gaba da aikin magana a yi wa su ba a ɗin ila ba da yi ba na haka za su ci gaba da wasu wasu sanya wasu wasu da karantarwa tsakanin sashen su da sashen aljannun sai da nuna mutane waɗanda Allah bai yi da su ba A ta Allah bai sanya suna kafin maganganu tsakanin Allah ya ce mana da su da su da su wannan da turbar kawai wata a wasacciyar magana da ba ba da magana ba durura ayyuwa su suna bil kalamin mudayyan za su sanya wa kawasi da mutane su a gani da wata magana ta aka kawata wadda aka ce mu aka kai mata lala da jaran wani abadi da kuma wasu tsallace-tsallace amma wasu waɗanda aka wa lalar da wasu kawatattun maganganu da romo ليغرنا فليغرنا فدوسوا بمتعه ويحفظوا في الرزق haka Allah ya jarrabi dukkan mutanen kirki kamar yadda Allah ya jarrabi Allah ba a tafi da ba da su na da na da wa kana rabbuka basira suratul furqan mun jarrabi tashin su da tashi dan haka nan haka al'amari Allah ya duk wanda kaso kai kirki ba a samun kowa ya so kuma duk wanda kai bambantaka ba kowa bai ji wani zai ji bambantaka mun yi bai ya ba an ka an bar ila fa alu wa al karina wa kullu karinin fil maqarir yaqdi kaka tambayar sun tambayewa a gobe da mutu ya shiga gari yau da yau su birnin ta biyar da ji zai ci mutane da ji jama'a ina yin laya sai a tawo wanda ya yi magana wanda ya yi magana lokacin da aka ji a sai ya sake ya zama da mai biya kana gari ya kulla a wuta ya irin maganganu da suna yi ya sa manzo Allah ya ce al-nubu junudu fi jannata kama min ha'i talafa wa ma min ha'i talafa rayuka haka kamar rundunoni da aka hada in suka yi bazaji waɗanda suka wanda waɗanda suka yi kyamai in na su wanda ba na ba sai ka su ɗaukar makamin su to Allah ya yi mutane in ka taho da shirya wani shirya nan dai Allah ba ya ci shi ban bai son ta kuma bai gane kuma duk abin da ta kunta na alheri bai gani amma da an yi mai bayani abin da a ɗauki cikin kasa bai ya gane ko ya yana ko kuma yana da yanzu shi ne Allah ya ce a mamannu sanan kuma ba gare shi ba a ba haka dukkan sauran annaba su sanya musu masoya da makiya su ne aljannu da mutane Allah ya ce za a tafi su da ai kama juna maganganu kawatattu da wani alkawari da sauran gururan don surutun mutane ma'ana ma na yi ciwon kanan ibilisu ibilisu shayafi na ibilisu ba aljannu ya wace ta wace da nuna mutane billu na ku su batar da fa idan ta karshe shaitan shaitanul insi shaitanul jinni idan shaitanin nan na aljanu ya haɗu shaitanin mutane kana a hadu ma da sahibi idan sai ya ce ma abokinsa in ne a zalar da sahibi ne kaza ai ni na kasar da mutum na wani da kaza wa kaza da kaza ba abin an ta sahibi ba kaza kaza wa kaza kai ku wani sun hanya ka da mutum mai ba ka yi mai da inda ya fi da in da za ka biyo hanya kaza shi da hanyar sun siyasa ya yi ta kokari da ciwon sai ka kai ba ciwon nan ba wajen buɗe ba shi yi da komai layin mata da komai layin girma da kamba ma hanya buɗa mai in ka ɗauko ne yanzu kana kana kai shi haka shi ke ba da nan shawa na karanta shi a kar makandi wasu shekaru guda biyu suka haɗu gudan su ya rani gudan su ya yi kiba kamar ya zama kamar jaki sosai aljanu na sai guda shi a wannan duka ne suka rani a kai ba ba wanga za ka gane yanzu mu'mina in zai kwanta da iyalin bismillah in zai sa ruwa bismillah in zai sa ruwa bismillah in zai ci abinci bismillah wallahi komai ba ka ganewa kai yadda hawa ni na samu sa'a wallahi in mutum yana babu ruwa mai suna Allah shi ya amali don haka da kwanciya da iyali ne da cin abinci ne da komai na shi kare mutum rawa ke fata da lalai ba to kaga wannan yana gwada muna kowa ko yana da abokin hanya kamar yadda manzon Allah ya faɗa ma min ku min ahadin illa wa lahu karim ba ɗaya daga cikin kuwa ce kowa yana da abokin hanya suka ce wala anta ya rasulullah yace haka ni haka kai ya manzon Allah yace wala anta illa anta la a'anani alayhi fa aslama wa la ya'muru illa bi khair sai dai ni Allah ya taimake ni akai ya mutu da kai ta ni komi sai alkhairi wannan haɗin da kuka yi Allah ya faɗa na ya mun faɗe shi kurare da ruwan gaba inna ta Allah ce ya dina inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil-ladina la yu'minun wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna

وجعلنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم نعم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين جعلنا لهم شركاء من سنة أبو الصاحب وزينوا لهم ما بين أيديهم شو بقوا أحكام الدين لعشرة غيرهم دين لعشرة غيرهم كي تكفي لعشرة غيرهم ضرب الله في جاه الله جميل هذه ليس لك من بقى كلام تكتب البلاد كيف تكتب الله لا يعقل nan gaba kaɗan in ka kai kai ba ka kaji kaza sai ka gyara sai ka kawa ta maka nan gaba ba ku kuri wa ma kan fahim da abin da a bayan su abin da aka baro bayan su abin bai sai a manta maka a da maka kuma ba ku kuri da yanayin da ku Allah ya ce har sai sun kai su fadi da ku cikin al'ummomi kar ka lantin karbi su da jin ba sai sun kada ka cikin zuwa al'ummomin da suka halaka cikin aljanu da mutane annan samun kafin kan kafa da rai su Allah ya ce ومن يعش عن ذكر الرحمن نكيس له ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونه عن ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. yake wa man ya shi an zikir rahmani duk wanda ka dundumi da dan jaye da suka kallon qur'ani da abin da ake cikin sa Allah ya nuka yi lahu shaytan da mu ba ma fashi shaytan ko wala hukari ya babban aboki kana dan ganin shari'a ya kare ku shari'a ko ubangiji zai ba wani shaytan da ma ya yi a babban aboki da duk mai yawa shawara da ko ba da ya fara mala'ika bane na wannan shi da Allah ko da sarki su buka duka yi lauje a kowane wuri wa innan bai su kuma an sabi sai ya dora sanya maka jin nauyi ibada ya dora maka gani ibada da wahala ya sa maka ya na na alkhairi sai gara maka kabi ma wannan Allah kula kai amma wani harkar banza sai ta ingila ina fatar an gane shi da haka su to wannan abin Allah ya riga ya jarrabe ku da wannan abubuwan manzo Allah ya sa yi wallahi ba mu kowa yana kawo ya ina amma dai bin gani a ah, wancan da ka cewa wannan na rashin lafiya amma dai wanga na ɗabi'ar rayuwa kowa yana da an gwama mai wani aljeri da ke tafiya da zuciyarsa da mala'ikar da ke tafiya da zuciyarsa su ne aikata kaza aikata kaza to idan ka fansama ka yi turmi ga ɓanna shi kenan sai wannan addini sai karfi gare ka duk al'amarin rayuwar ka ke ba da shawara har ya zambata ka zama ka zauna maka har ya zamba ka gani shirya ba ka jin kiran masu kira ko ka ji sai ka ɗauke shi rashin aiki na ka damu ina fatan an gane to shine Allah ya ce walau sha a rabbuka da ubangiji ka ya so ma fa'alu da aikata wannan abin walau sha Allahu ma a'ta ma ulai anbiya'u da waɗannan makiya na aljannu da mutane a yi adawa da annabawa walakin ibatullah ikadar tsarin ibtila sai din ma Allah ta hukunta wannan adawa da wannan jarrabawa tsakanin manzanni da mabiyansu akan jarrabawa da za a samu makiya cikin aljannu da mutane Allah ya ce don haka وذرهم تبرسوا وما يذكرون اتركهم وما يذكرون من البغايا فرسول عليه الصلاه والسلام قال تعالى خير duka. فإن الله خاطئك أن لا يشرك لي ولا تقوم بذلك لي أهل الحساب أن أفئدة الذين ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. Allah ya ce mun sanya su don wasu Allah ta fi zalfi su da hana ruwa da ala ya ce ba a yi sinu da bil'akira waɗannan ba su imani da lahira wani sabila ila haka da ƙaurin mu tare da su duru ta mun sanya waɗancan wato abubuwa domin mun sanya maganganu tsawatattu ta aljannu da mutane shekannu aljannu da lalatattun mutane mun ba su irin nasu maganganu tsawatattu da za su ja hankalin mutane saboda ni Allah ya ce wani sauka ilai aqidatul ladina la yu'minuna bil akhirah domin su samu hanyar karkafar da wanda ba su yi imani da gobe lafiya shi ne ba su kasa kamar kafirai da suke ringira Allah ya ce wani yarzau kuma domin in suka sanya wannan tsawatattu maganganun da waɗannan mutane biyar da Allah ya ce wani ya kasar kuma mun sarki domin da su yi da kawa kai ya faɗa mana wannan ƙaddarori ne mashi a kasar gudanar a gabanin halittar mai da kasai gaba ya an tsara an gudanar ba yadda matacce zai yi shiri ba yadda a shirye zai yi a ko hirar gashi sai Allah ya rike cikin shirya na. Ko mi kirkin wancan da alkhairi sai Allah ya rike cikin fasali nan muna da wasu ɗalibai da in lokaci ya yi ba musulmi raguna su eh har hatta hajji sun taɓa biya mu suna da sakamako a kan wannan abin sai dai a ƙara ba na duniya amma gobe kiyama babu abin da Allah bai ba su na sakamako saboda wannan aikin ba a yi shi bayan foundation ina ya aka yi da ba ta da foundation ba ta tabbata haka alkhairi da kirki da mutunci da duk abin da aka yi babu imani ta fahiyar to Allah ne an ka yarda da shi sannan aka yi don ya kira an da duk abin da za a yi don ra'ayi aikin banza ne don haka shi ne Allah ya ce mun yi sanya shedannun mutane da shedannun aljannu su samu dama su shiga mutane da kawatattun maganganu don su samu dama karkatar su zukatan marasa imani domin su yarda da wannan maganganun kuma dubi ya zama sanadiyar su ci gaba da aikata abubuwan da suke aikatawa da mai suka an kaddaro musu kenan ba a kawai da Allah muna godiya gare ka da kai shi ne yu Allah ka tabbatar da mu kan shirya har zuwa mu koma zuwa gare insha Allah tabaraka wa ta'ala nan za mu da tsaya karatun mu ne yau dai Allah kai mu da ya ba mu iko kuna dai muhawarori tsakanin kafirai da imani jayayya Allah tsakaninsa da kafirai a suratul an'am saboda sura ce da aka kokar manzo Allah cikin shekara goma sha uku din nan da yayi rayuwa a garin Makka waɗanda muhawarori ne suna an sai ta gudanarwa shekara goma sha uku da sun kai zahi sun ga ba su iya tilai sai suka yi hukunci wallahi ko ta ce don mu duk inda ka biyo mu ya buwaye ba inda za ka biyo mu kai kai hukunci yanzu kan dai a yi hukunci kace shi daga kabilu daban-daban na Qurayshawa ko yan uwa na Banu hashi sun ci suna rubuta banza ba su yi ba baki ɗaya dole su taho su bin ba su banka kansu na haka sai an da ya saka mu mala'ika biyu da sai ke da yi kira a da an cimma matsayin za a kashe kashe a bawarin manzo Allah bayan shekara goma sha uku ya jira ya ci Madina lokacin nan ne aka saukar mai su bakara da sauransu hukunce hukuncen kafa daula zama lahiya ibadoji da sauransu amma da wani uku ne ga daina zuwa tauhidi banda gumaka yarda da annabta ta abin da zo da shi da yarda da gumi ya ma akwai lahira waɗanda su an kai shekara goma sha uku ana kira mutane ana faɗa har sai da kai yi su wallahi duk da ba bari ba ba su bari za su kashe annabi sannan aka ba shi ne ya yi kira sannan ya aka saukar da sauran jeriyoyin da suke ba da ina fatar an gane don haka Allah wanda bai shirya ba duk wata hikima da duk wani bayani ba zai zama sanadiyar shiruwar da ba kenan mun dole mu gode ma Allah Allah muna godiya gare ka da kai mu Allah ka tabbatar da mu kan shi da kake amfani da rahim assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah Allah ya saka alkhairi kana mai tambaya na farko yana cewa shi ne saba yin alkhairin sutura da abinci ga ga mutane ba gabanin shigowar ramadana kan da shigowar ramadana amma kuma sai ji wani wani yana cewa wanda ya bari cikin azumi ya shigo ya ba su wasu gwada alin da kamin shi lada shin malam wani ya fi ya bayar domin mutane su samu yalwa ko ko ya bari ya cikin ramadana da ya bayar duk da wasu ba za su samu sunan sallah ba su wasu ma ba za su samu wasu kuma ba za su samu ramadana yana ana karɓar lada ana nufin kalama na yi amma ita ko raka lokacin da ta yi amfani ga masu ta lokacin da ta yi lada yanzu sai ya auna shin lokacin ramadana ta yi amfani gare su ko ko kayan ramadana in ya gano lokacin ramadana ma tana amfani sai ya bari cikin ramadana amma in ya gano yin ta a gabanin ramadana ya yi lada to lokacin lada ta girma in ta yi amfani gare su kayan ramadana wallahu alam na'am Allah sai na sanar da na'am والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كفاية سنتعوي في وانا مكان لكن صحابي domin neman ilimi da lada ya wuri da kai ya Allah ka ba mu lada mai yawa a kan wannan zaman da muka yi saura da alƙur'ani mai girma da karanta shi da muka Allah ka minni ka mu lada min kitabin amin ka fa Allah akwai wuya ka na azumi da rana wasu mu ga iya da wani zaman Allah mu kai karin hali don neman falalar ka da jinkai ka ya Allah ka biya mu da bukatun mu da alkhairi ba mu nan da wannan nema gafar samun mana zunuban kuma Allah ilimin da muka samu Allah ka ba mu ikon aiki amfani da shi cikin rayuwar ya Allah inda muka tsara da mun tsara da bukatu daban daban ya ubangiji ka kai akwai makasu suna bukatar ci maka akwai matsatsu suna buƙatar kuɗi akwai matsatsu suna buƙatar lahiya ubangiji Allah ka haɗa buƙatun mu mudu ka da biya abinda duk muke fata gare ka na alkhairi Allah ka ba mu shi ka biya muna ka yawaita muna abinda muke sauna na sharri kuma ubangiji Allah kai muna maganin ka kani kan tashi daga barin mu Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azab al akhirah ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka min salihi ma tu'inna min al ahli wal walad wal mali ghairi su'ali اللهم اغفنا بهبائك عن حرامك وأدمنا بفضلك عما سواك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علينا وقد بينا وإذا أردت بك رزقك في جنة فنجنا إليك غير مفتونين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين